Malam Isa Ali Ibrahim Fantami ya yi kuka da zubar da hawaye daga datti a salafi. Allahu Akbar. ranar Lahadi da ta gabata, Malam Al'isa Ibrahim Fantami cikin darasin littafin Shama'ilun Nabi sallallahu Alaihi wasallam da yake gabatarwa a masallacin Annur da ke Wusaitu Abuja, ya yi kuka tare da zubar da hawayensa matuƙa. Malam ya yi kuka ne har da share hawaye lokacin da ya zo daidai gurin da ya karanta tarihin rayuwar wahalar da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi abin da ya bawa Malam Isa Ali fantami tausayi har yayi kuka da zubar da hawaye shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai jinginar sulkensa na yaƙi ya karɓo abinci har ya koma ga Allah bai samu ikon mayar da jinginar ya karɓo sulkensa ba ya yi bayanin irin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana a yanzu wanda bai yi wa annabi da sahabbansa ba duk da kasancewar su ne mafi alkhairin al'umma su ne mutanen da Allah ya ba su lasisin shiga aljanna tun a duniya amma haka suka rayu cikin yanayi na kunci da wahala wanda mu a yanzu Allah ya sauƙaƙe mana abubuwa ya yi mana dukkan rahama. ina mutanen da suke cewa wai tun da malam ya zama minista bai yi kuka ba to ga malam ya yi kuka kuma wai shin ina ruwanku da kuka ko rashin kukan malam wai shin kun ɗauki malam ali isa fantami a matsayin ɗan duniya ne irin ku wanda wata falala ko sharholiya na duniya za ta dakatar da zuciyarsa ya manta da tsoron allah Idan ba ku manta ba a ranar da aka rantsar da malam a matsayin minista aka shirya masa walima a masallacin Annur ya zo ya yi jawabi sai ya fashe da kuka saboda tsoron hatsarin da ke tattare da shugabanci. da ba ku sani ba game da malam isa alifantami ne, malam zai iya kasancewa a cikin ɗaki shi kaɗai ya fashe da kuka idan ya tuna da girman allah ubangijinmu ba wai sai a lokutan da kuka saba ganinsa yana kuka ba kuma ƙarfin imani da tsoron allah da nagartar imani ke sa mutum ko ke sa musulmi ya kuka saboda allah roƙon Allah ya tsare mana malam, ya ƙara masa lafiya da imani, ya ba mu ikon koyi da kyawawan halayensa. Amin.